وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهجفاتها وكل مهجفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا بوت رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida ya dace da sha shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na albarkawa ci gaba da karatunmu na tafsir cikin suratul ahzab زامو تاشي آية aya ta مالا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقول يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم ولعنهم لعنا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم جيا من قيد الله يلأن شكاترين ya tanazan masu gidan wuta na dawwama a cikinta Allah yana nuna yanayin da za su kasance a gidan wutar Allah ta'ala ya raba mu ya nisanta mu barin azaba kowace iri ne balantana ta jahannama yau tuqallabu wujuhuhum fin nar Allah ya ce ku tunani ku dubi yanayin da za su kasance da halin da za su samu kansu a yinin da za a rinka kikkifa su ana jujjuya fuskokinsu a wutar jahannama idan nan ya nuna lugub sai a juya nan can kuma in nan ya yi lugub sai a juya can an yi ta'abiri da fuska ashirafa udwin fi jismil insa amma ma'ana gaba ɗayansu haka za a rinka masu kifin masa in nan ya toyu sai a kifa can sai dai sun fi masa shan wuta domin shi in ya yi ba ma a barin shi ya ƙone su ko a haka za su tabbata كلما نلجت جلودهم بدلناه hali ya zo العذاب tsananin azaba da fitina zai ishe su ya gallabe su ana jujjuya su a wajen a wutar jahannama da za su yi ihu su yi kuka su ce suna jin ƙishi, sai a kawo masu ma'u hamimin wanda in suka ɗauka za su sha gaba ɗaya zai toye kusakansu ya zage naman sai ƙashi saboda bala'in wannan ruwa su gummace an basu a ƙishin jahannama ya na ya laitana a tamanni a cewa kai cansu sidda aniyarsu abu bai masu kyau ba a ta'an Allah wa a ta'anar masula ina ma dai in ji su mun yi wa Allah ta'a mun yi wa Allah biyayya wato suna guri ina ma dai a gidan duniya suke su yi biyayya ga duk dokokin da Allah ya sauka kuma ba za su saba ma manzan tsira ba sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna tsananin hasarar da suka shiga da tekun nadamar da ta cinye su shi yasa suke tamanni tamanni kuma abu ne wanda ba mai yiwuwa ba ko a harshen larabci ba'idul wuko'i ne taraji ne ake fatan kasancewarsa man yadda wani mai hikima yake cewa ala laita shababa ya'udi yawma fa akhbarahu bima fa'ala al-mashibu tufa yayi tuku tuku Yaga yara suna tsalle-tsalle suna shagali ya ce kai co ina ma ko na imi daya kuriciya ya dawo don a ba shi labarin halin da mai kurkura ke ciki da abin da ya aikata Baiki ne na abul atahiya kamar yadda yake cikin diwaninsa shafi talatin da biyu. kaga abinda za a ce ma mai wannan kalam haihata haihata lan yahuda shabab ya sheikh الشباب لن يعود irin wannan tamannin na ya laita na kafirai sun yi shi da yawa alkur'ani ya ba mu labari a ayoyi mabambanta daga ciki akwai ayar suratul furqan ta 27 zuwa 31 wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah ya ce ranar da azzalimi mushriki kafiri zai cije yatsunsa hawamunsa gaba daya ya ce kai co ina ma kama hanya miƙaƙƙa irin ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in zan tare da shi kai ta ina ma dai ban mai da wane da wane aminai abokaina ba ga shi wane da na rike shi babban aboki ya ɓadda ni barin alƙur'ani da abin da aka gaya mu na wa'azi bayan shirya ta zo mani mai matukan tabar da ɗan adam ne asalin ayan an saukar da ita ga uku ba ɗan abi mulki ya zogon annabi yace ina gayyatan ka walima annabi ya ansa gayyarsa ya je ya haɗa masa dina annabi ya ce ba zan ci ba sai ka ce ashadu allah ilaha illallah wa anni rasulullah haka ake son ka yi amfani da duk wata dama ka isar da saƙon allah ya ji nauyi a ce babban mutum kamar sa ya zo da ya ci ƙa'anin ba sai ya ci kalmar shahada labari ya je ga abu jahal na wani mawaki yana duk sun ji shi sai abu jahil a ɗaiwawa jahilcin da agare ka hana mai tuba da ya ji labari sai ya kira uku ba ya ce mun ji ɓarnan da ka yi da tsayen da ka tabka wallahi ba ni ba ka in ka gamu da muhammadu ba ka toba masa yau a kusa ba sai kuma ya aikata shi ne aka saukar da ayin nan akwai ranar da zai cije ya kai hannun ma gaba daya ce ina ma dai na tafi dodon akan hanyar manzon Allah ya ce kai can da ban abota da wani ba ya ɓadda ni bayan ma'azi ya zo na an kuma cikin suratul hajj aya ta biyu baka ji abin da Allah yake cewa ba ربما يود الذين كفروا لو كانوا musulmin. da yawa waɗanda na tafi ta gobe kiyama za su yi fatan ina masu musulmi ne wa a ranar rasula mu bi manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin ɗa'a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ɗa'a ne ga Allah mutulakan wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayin yuha to amma ina maimakon jama'a a bi Allah shi kadai a bi umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam amran wa nahayan sai aka koma ana yin wasu shehunai wadubai gausai kaji gausai gaushi kai wasa za ku zama garwashin mutane cikin shi yasa akwai nau'in su wannan a tashin alkiyama masu kuma za su ba da wannan hujja su yi kuka وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا wa kubara, ana ممني بيئي نيقوا سادتنا shugabannin mu suka ce mu yi muka yi da manya-manya cikinmu sawa'an malamai ne shehunai waɗanda ake ce mawaliyai ne in sarakuna ne na gargajiya shugabanni ne na siyasa in dai wani zai ce ka saba ma Allah kai masa biyayya ka kyala na Allah za ka yi nadama ranar tashin alkiyama da irin waɗannan kalmomi da haka ka kiyayi duk bid'a wanda wani ya kawo ka nisanci duk wani son zuciya ta ka kowanta waninka ka bi Allah subhanahu wa ta'ala da taqwa girman mai girma mulkin mai mulki dukiyar mai kudi Allah na gaba da kowa Allahu akbar kai masu biyayya wajibi ne in ba su saba ma Allah ba amma wanda na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ربنا آتيهم ضعفين من العذاب su da kansu wanda da in an magana an ce ka bi Allah ka daina bin sahabbatinsa yana kumfa yau kuma shi yake masu bakar addu'a a lahira yana cewa ya Allah ka ba su ninki biyu na azaba azaban batan da suke da azaban batar da mu da suka yi wal'anhum la'anan kabira Allah ka tsine masu tsinuwar ba ya ƙarama ba giya. babban gaske kajifa da ya ce sai dai ya mutu ka san duk bautan da ba ta Allah ba takan mai da mutum mahaukaci yadda za ka gane alamar haka mai son wani ba Allah ba a gabansa sai a zagi Allah ko a jikin shi amma ana taba wanda yake so ko da gaskiya aka faɗi sai ka bakin shi ya kama kumfa ido ya jawar kaman barkonin da ya nuna Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala adali jalla jalali. ya nuna mana haka fagen za ta kasance gobe kiyama ba majiya sun ce Allah ya ninka ma waɗanda suka bi azaba ba to ai za su baranta da junansu izu tabara allazina tabi'u min allazina tabaru wa ra'u al-azaba wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريكم الله أعمالكم حسرات عليكم وما هم بخارجين من النار سبحان الله الله يكي وأن سكدي za su tsine su ce ba mu ba wanda muka bi lokacin sun ga tsaban zallar majaran azabar Allah duk wata alaka da zai samu a aljihu ya cece mu a smuggling dinsu a gaban Allah Allah al-khabir aina yadhhabu aqluka ya akhi a majnunun an wa ma qadara Allah haqqa qadrihi waɗanda suka bi sai su yi nadama su ce ina ma dai za a mai da mu duniya mu barance mu ne ma waɗanda muka bi su kamar yadda yau suka yi bara a barin domin lokacin duk da ka kama wanda kake cewa shi zai kai ka aljanna zai ce ba ruwa na ni ban ce maka ba da dama makaryaci ne ya saba karya ka ganin ya san sana'a to bari yana da wahala hatta a lahira wai suna ce za su yi karya su sha lafiya a kayan aka muke nuna masu sakamakon aikinsu ya haifar da hasara mabambanta wuta za su shiga ba za su zama su fita ba daga cikinta irin wannan ayoyi suna da yawa hatta shaitan in ƴan jahannama sun masa ca wannan na la'anan ne wannan na tsinan ne wannan yana allah wajenka sai tashi ya hutu ba ba ku ba ta hulbata ma ba kala shaitanu lamma ku biya inna allaha wa hajjakun wa hajjal haku wa wa'adtukum fa akhlaftukum kaji shaydani ko kaji shaydani ko wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrihikum wa ma bi إني كفرت بما أشركتموني من قبل لا إله إلا الله inna zalimina lahum azabun alim shaidan bai hawa mimbarin shi na wuta haka ce irin mimbarin duniya ne na wuta ne sama wuta ƙasa wuta hagu wuta dama wuta ga yan wuta suna alaɗi ne maka shaidan alaɗi ne maka shaitan an yi an gama ko biya la'amma ni za ku tsine ma yau inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alkawali na gaskiya wanda baya tadawa cewa in kuka yi imani kuka bi shi da takwa kuka gaskata manzansa ba ku saba masa ba zai ba ku gidan aljanna da ni'ima wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma nazo ne muku alkawalin kanzan ku rege. na ƙarya da ƙare ne na saba maku alkawalin da Allah ya yi maku na lafa maku zawayi a leɓe na jarirai yana ƙyalli na ce maku zuma ne yi maimakon kulanta ku sa a halshe ku ji ɗanɗanan duk sai kuka biyo ni kuka yarda to amma li alaikun min sultanin ai ba ku wata hujja ba na ce muku ni na yi sama ko ni na halicci ƙasa ko ni na halicce ku ko ni ke rayawa ko ni ke kashewa illa an da auki kun fasta jabtun yi kawai na ce ku taho ne kuka bi ni rudididibi kamar jakuna kamar kuwar tunkiya gamke in ta shiga gaba ko mota ce ta zo kananan ba su tsaya ba kasan ba su da hankali eh, ba kamar akuya kaduwa wace ko yau ka haifi ta aka haife ta in uwarta za ta shiga ta ga za a kashe ta za ta ja da baya da shi yasa yin in mutum ya mure suke son cin kanta wai akwai kwakwalwa sai kwakwalwa ba sai ka tsakewa don ka ci kan bunsuru in kai wasa sai ka zama bunsuru wala ta lumu ne wa lumu an fusa kun a ji shaidan kuma ya bibi yan wuta cinjim nama ya ce da ahadi kan nazari ya tafi illa kalira ya ce ku zarge ni ku zarge ni ku zargi kanku Allah ya ba ku hankali da basira ya aiko muku da manzo da littafi to ne zan maku yau ko me za ku iya mu to ni ma in kun ce ni kuka bauta ma ko ni na kira ku in ni kafartu bima ashraktumuni min qablu yanzu ba ni ba abin da kuka yi ku tafi ku tafi ku ci tsiyan ku can Allah ce to haka dai azalimai suke tabbata cikin azaba mai radadi Allah ta'ala ka kare ka kare ibn al-qayyim ya faɗi wata magana cikin bada'ibu tafsir mujalladi na uku shafi na 430 ba tsaye inda yake cewa mutanen naka sun yi gurin ina ma dai sun ma'alla ɗa'a da manzansa a lokacin da ɗa'a ba za ta amfani su ba wa a can zaru bi annahum a tsa'u ko ba ra'ahun wa ru'asa'ahun kuma suka yanki hanzari a yi musu haƙuri don sun yi biyayya ne ga manyansu da shugabanninsu واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وأطاعوا الرسول da kansu sun ce ba su da wani uzuri illa biyayya ga shugabanni da sarakuna suka saba mu manzo ربنا آتيهم ضيفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا كما تفكت يا الله waɗanga bayi da sun suwa kuma suka ɓadda mu to ya Allah ka ninka musu azaba ka tsine musu tsinewa babba jirgege ƙatoto a azaban da suka maka sai Allah ya ce likullin da rifayin da ku da su duka an ninka muku ya na amani. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً Ya musa an ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina abaw musa fadha'ahu allah mimma qalu wa kana 'inda allah wajiha alayhi wa ala nabiyyina amanu يا قوة لكك الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا ونبيا لا تكونوا كالذين آذوا Musa. kada ku kamance kamanceceniya da yahuda wannan bani isra'ila waɗanda suka cutar da annabi musa iya cutarwa cutan tuli suka yi masa فبرأه الله مما قالوا Allah ya zamantar da shi daga abin da suka jefe shi da shi na munanan maganganu da ayyuka na cutarwa wa kana inda Allahi wajiha annabi Musa mai daraja ne mai matsayi ne mai mukami ne mai sharaki ne a wajen Allah jalla jalala sai da na Musa shine musa ibn imran alaihi salatu wassalam in ka so kai masa lakabi da kalimullah wa kallama Allah Musa taslima duka yana cikin wujahansa Musa alaihi salam shine afdalu anbiya bani Isra'ila duk annabawan bani Isra'ila ba ai kamar ba musa alaihi salam yana cikin ulil azumi min ar-rusuli alaihi salatu wassalam manzani biyar wanda babu kamar su to musa yana daga cikin su wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su su bari isra'ila takadarai ne mugaye ne azalimai ne a kyaga annabawa ba su su ba inda za ka lura halinsu kenan da allah ya ba mu labari cikin tsorakil baka a fakulla ma ja a rasulun bimala hawa an kusa kuma takbartun fafarikan kabartun wa farikan tafsirin bani isra'ila yahudu yanzu duk da aka aiko muku da manzo in dai zuciyarku ba ta ƙaunarsa ko ba ta ƙaunar karantarwarsa sai ku yi girman kai wasu daga cikin manzannin ku karyata su ku walakanta su ku muzanta su wasu ma ku kashe su su suka kashe annabin Allah zakariya su suka kashe annabin Allah ya haya ɗan zakariya ka ji ɗabi'ansu ko ka ji halinsu ko sun cutar da annabin musa da cutarwa iri-iri kaɗan daga ciki su yahudawa mutane ne marasa kunya marasa tarbiyya Fi fitsararru fantsararru bayan zalunci saboda haka in sun tashi kurme a swimming pool timbir suke wanka ba ruwansu da kowa ko mata ko maza haka za a yi ta wanka ana kurme ana wasan karnuka shi ne kake ganin su a gefe mafi ba ka gan su tsamara mata da maza har da haya mata da maza in sun tinɗelan sun tinɗelan wasu su kama zananan take duk a cikin bainin mala mutane ne marasa kunya annabi musa alaihi salam Allah ya tarfa masa madaran kunya ya zumbuda masa shi saboda haka bai wanka inda wani ke gani shi bani isra'ila sai suka rinka jin haushi wai shi daban ne da mu kaza kaza kaza kaza wanda suka fi asharabinci sai suka yi sayayya a kan suka yi mashi ƙari ya abin da ya sa bai wanka yana da kayan maza ne irin butan nan na wando an gane ko? ko ba a gane ba wanda ta kan yi kumburi ta cika wando a gaba ya yana da shi kuma ma jikin shi ba kyan gani ko ina muni ne shi yasa ya son a gani kayyade kunya kunya la hadisi ya zo waya ta imamul bukari cikin kitabul anbiya muslim cikin kitabul fadali tirmidhi zima ya ruwaito cikin kitabul tafsir sayyidina abu huraira Allah ya kama masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna musa alaihi salam kana rajulan hayyan fitira لا يرى من جلده شيئا استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التفتر إلا من عيب بجلده إما برك وإما أدرة وإما آفة فإن الله عز وجل أعاد أن يضرئه مما قال وإن موسى عليه السلام خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرج أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر أو الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى أخاه فطلب الحجر فجعل يقول صوبي حجر صوبي حجر حتى انتهى إلى ملئ من بني إسرائيل فرأوه أريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون قال وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وفشك بالحجر ضربا بأفاه فوالله إن بالحجر لندب من أثر أفاه ثلاثا أو أربعا أو خمسا قال فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أن ننتهيه الحديث annabi yana cewa saidina musa mutum ne mai tsananin kunya mai sutice jikin shi ko fatan jikin shi baka gani ya rushe sai bani isra'ila suka cutar da shi suka ce ba dalilin da ya sa yake matsarka jikin shi face fatarsa ne ba ta da kyau ila kututta ko ba siyasa ne shi ko kuma yana da gwaiwa don wani na nesa ya gane kayan maza ko yana da wani illa mummuna da yake bai so a gani da Allah ya nufin ya kubutar da shi wata rana ya je shi kadai ya ɓuya yana wanka ya sa tufafin shi akan wani dutse da ya gama ya zo ɗaukan tufafin sai ga dutsen ya ja da tufafin ya tafi musa ya ɗauki sandansa yana bin dutsen yana neman ya ɗauki kayansa yana saubi hajar saubi hajar dutse tufafina tufafina tufafina dutse na bi kuma yana gudu da tufafi kaga Allah ku shi ya sa in ka karanta walillahi da samawa wal ardi in kana da hankali sai ka nasu duk wani abu da ka gani a kan a halittar Allah sojan Allah ya Allah ya rigar jikinka in kai ma Allah tsiya Allah ya koya azabtar da kai ta hanyar rigar jikinka gaba ɗaya ko ina sai ya sa maka bala'i a cikin rigar da ke manne da jikinka fatar rigar da take bin jikinka kuma wallahi ka yi ka yi ka cire jiragara kana ihu kana tsulla ihu a kawo gudunmuwa ba wanda zai iya cire ta a sai Allah ya yi maka san yadda yake so ya zo cikin mutane suka gan shi ba tufa ba zindin haka aihuwan mahaifiyarsa ba kasan sunna ce ko wanka za ka yi a ɗakin wankanka ka yi da ɗan kamfai daga nan suka gane ashe bai da aibin komai ba mai ma fata kyakkyawan fata kamarsa kuma ba komai a wandansa a gabansa annabi musa ya ce sanda dutse ya tsaya ya sa kayan shi ya ɗauki sandan shi ya aka ma dutsen sai da dutsen alaman sandan musa duk ya bayyana alamomi uku ko hudu ko biyar ke shi ne ma'anan wannan ayar da muke karantawa Allahu akbar an cutar da annabi Musa da abubuwa da yawa ba wai wannan ne kawai ba alkur'ani ya gaya mana wasu sunna ta gaya mana wasu kan manta sanda Allah ya ce mai ba yahude karkashin annabi Musa su shiga baitul muqaddas kake Musa inna lan nadkhulaha ma damu fiha aka yi aka yi su shiga aka ce Allah ya ce ku shiga amalikan nan za ku gama da su da izinin Allah suka ce au to Allah ma ne yake maka haka to fa zahab anta wa rabbuka qatila inna ha huna qa'idun nan tunda Allah ya gaya maka nasara na tare da kai je da Allah naka ku yaki mu muna nan za mu dan huta in an gama ma shi wai fa mabiya suke gaya ma annabi sallallahu nan da mabiya kaman zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sahabbai wannan aya cikin suratul ma'idah cikin suratul baqara ba ni'iman da ba a yi masa ba a ya ce. hatta almanu wasalwa an saukar masa ga damɓa mai kama da zuma suna sha ga 'ya'yan salwa tsuntsun nan mai albarka mai yawan magunguna a jikin shi kwamma hmm? shi suke ci ba daga ce kayan musa mun gaji da cin nama mm, lan nasbiha a tsara min wahidin ya za a yi kullum abinci kala daya kala daya muna cin nama sai ka ce wata bakan kura ba mu zuma mu sha mun ya bani a canza ka mana ɗan kankana da ɗan kabewa da ɗan rogo a yi za ka rai mummuci kawai ta'anniki ne ba wani abu ba suke ma'annabinsu kuma kada mu manta kamar yadda aya ta nuna mana cikin tsohon nisa Allah ya umarci annabi Musa ya zaɓi nuqaba cikin al'ummarsa zuwa miƙaci sanda ya je ya yi zance da ubangiji wai zaɓaɓɓun ne aka zaɓo a cikin nas sai suka ce a gaskiya musa ba za mu yadda allah kuke magana da shi ba yawa sai in ka nuna mana shi mun gan shi kuru kuru arin allah yawwa mukan mu a tunda kuna magana to mu gani shi ai wanda kake magana da shi ka gani shi saboda tsananin jidalin da fitinarsu da bala'in jayayyarsu ba su da kirki har gobe shi ya sa wata rana a sahihin hadisin nan wanda imamun bukari ya ruwaito musulun ma ya samar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rabu aka ba kowa na shi sai wani mutum munafiki sai ya kada baki ya ce inna hazihi alqisma ma urida biha wajhullah kai wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wallahi ba a yi nufi Allah ba ba a yi rabon dan Allah ba zalunci ne nan da nan wani sahabi hankalinsa ya tashi ya ce ƙarya kake ya aduwallah amma la'uhubiran na rasulallah sallallahu alaihi wasallam bima kult na rantse da Allah sai na faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ka faɗa ya gaza ya yi je ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi hankalin shi ya tashi ya fushi fuskansa ya canza idan dina suka kada domin cewa annabi bai adalci ko ke addini ne in ba din haka ba ba zai fushi ba da shahasiyansa aka taba ba zai fushi ba amma risalar gaba ɗaya ake son a kansul dinta can ya lafa ce rahimar A suna musa a wata ruwaya rahmatullahi ala musa laƙar ubiya bi aksara min zalika fasaba Allah ya ji kan musa ko rahaman Allah ta tabbata ga musa Allah ya an cutar da shi da abin da ya fi haka amma ya haƙuri ku duba ko san da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma musa ya ɗaubani isra'ila su fitar da daddare a lokacin da jam'auna ya masu barazanin kisa jam'auna ya bi su a lokacin da suka zo teku Gabar ruwa baya ga jam'auna da Musa ringinarsa قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما لي ربي سيهديني sahabban annabi musa da suka waiga suka ga ƙoron dawakin fir'auna ya mutige suka ce wallahi yau kan sai an same mu nan za su kashe musa alaihi salam ya ce a'a ina tare da taimakon allah mahalicci na zai ba mu mutu a zafi wasu dukul yaƙin wasu dukul tawakul duk in kai abin da za ka iya to ka ban ma Allah kawai bai za a banta ka tawakkal ala Allah haka annabi yayi lokacin hijira hmm, inna Allah ma'a ma zan duka bi sunayn Allah ka'ikuma idhuma fil gar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'a saboda duk sun yi abin da za su iya sun gama yanzu kajirai sun rufa su a kogo to Allah na tare da mu da taimakonsa saboda haka bayan Allah ya sa ya buge teku da kandarsa teku ta tsage ƙasa ya bushe ƙasa sun muke fir'auna ya zo ya shiga an hallaka shi bayan sun fita suna ganin fajin aunan nan da rundunan da ba za su iya yi mata ba alƙasaru ya ƙasara shi ya daƙala shi ya hallaka shi amma suna cikin tafiya ba da daɗewa ba suka zo wasu mutane suna tabautan wata itaciya ana ce mata za ta anwa sahabban musa suka dubi annabi musa suka dubi itaciyar da ake bauta ma suka dubi masu bautan suka ce hmm, amma dai kukun mori ga allon ku ga ku sai suka dubi musa suka ce iji allana ilahan kamalahun aliha a musa gaskiya mu ma ka ka mana allah muka ije a gaban mu ta bauta masa muna ganin shi kamar yadda waɗannan ga allolinsu suna bauta suna ganin kayan ƙalayin na kun kawon ta sai ban ga jahilai ku ba yanzu aka hallaka fa wanda ke cewa allah ne shi ko mai bautan wani ba allah ba duk an hada an gwamusa fa akhadnahu da hu fa nabatnahu fil yami wa huwa mulim kuma ya yi duk dabaran da za a fi da shi har yana cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina amma Allah ya ce ba za a anshi imanin naka ba ƙarya kake duk kuna gani aka hallaka shi yana so a fidda shi aka ce sai dai a fidda gawanka al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun da kuma yanzu saboda cutarwa ku ce ni ne ma zan kawo ku mutum mutumin da za ku bauta wannan nau'in cutarwa ba irin wanda ba su yi masa ba sai dai Allah ya ce wa kana inda wa wajiha yani Allah ya kaddara shi ya kama shi ya sharmafa shi kuma ya mutunta shi daga cikin fa wanda ya yi masa wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi zance da annabi musa zance takidin ne bil masdar malaman usulu suka cewa a ta'kidu bil masdar yamna'ul zancen ake nufi ba wani abu ba Allah ya zance da shi kuma cikin kama ma shi da Allah ya yi Allah ya sanya shi ya zama mujibud da'awa wanga lokacin da aka ce ya tafi wajen fir'auna يا رب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمن اجيب اشدد به اذري واشركه في امري كي كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا في الدعاء من دي دكن سنفسرنش a ƙarshe Allah sai ya ce ƙarƙuki da su'ulaka ya musa wala ƙarmanan na alaika makin kokowa duk abin da ka roƙa mun sa mun yi maka musa mun maka ai kafin nan mun maka baiwa daban-daban daban kashe mutane ake ake yankawa shekaran da ake yankawa aka haife ka amma muka ce ma mahaifiyarka ta yi akwati ta saka ta ta ta rufe wa alkihi fil ki jefa shi a teku kuma da ilhama Allah ya yi mata wa auhayna ila ummi Musa an arbihi fa idza kibta alayhi wa alkihi fil yamma kuma Allah ya bata garanti kada ta tsorata inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin to shikenan wannan baiwa da Allah yayi maka kuma ya sa maka farin jini aka sa ka a akwati zufa bai kashe ka ba saboda mai kana cikin tsaron Allah aka jefa ka a ruwa irin na mil ruwa bai ci ka ba saboda mai kana cikin tsaron Allah kogin nan ko tekun nan bai tafi da kai ya fandare ba sai igiyar ruwa ya kai ka gidan fir'auna kuma ya zo gaba ya ije ka kuyangi suka gani suka ɗauka suka ɗauki akwati suka kai magimbiya ana buɗe akwati aka ga kyakkyawan yaro son kowa kin wanda ya rasa. Allah ya sanya ma matar fir'auna tsananin son wane jaririn nan musa alaihi salam ta ce ai maza a kira annan fir'auna ba mai gida ba suke ga mun samu wa mata ainihin liwalar ce a wa mata ainihin lakini ba dai ni ba kawo mu yanka ta ce latar filo a ba'ani a fa'ani fa'ana wani ta ɗaga wala ta Allah ba za ka kashe shi wannan ɗan zai amfane mu kai mu mai da shi ɗa zo mu taɓa haihuwa ba ai annan bayi da da. sai tsaban tsangwa-tsagon zallan kafici ni'iman haihuwa Allah bai mishi ba kasan haihuwa ni'ima ce ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukura wa ya zawujihum zukurana wa inasa wa ya ja'alu man ya sha'u aqima ce a sai dai ke zamfarin cikin ki aka koya kasance to duka wannan ni'imomi ne da darajoji da matsayi da falala da Allah ya yi wa wane annabi Musa alaihi salam ci ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa qulu wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويكبر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله اكبر ga ayin da limamai suka mai ita kamar sunansu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani da Allah اتقوا الله كقام جنس ومن الله وقولوا قولا سديدا جزا شند ذاك فدي فدي أبن ليك ديدي فأجي أتشم مغانا أباشين فدتن ينزن شي إن كوكي هكا الإيمان والتقوى والقول السديد يصليه لكم أعمالكم Allah zai kyautata ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku laifukan ku da zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu wanda dai ma Allah ta'a da manzansa faqad faza fawzan azima wannan ya samu rabo wanda yake babban gaske bayan kai mun haka sai in ce gobe kenan za mu fassara ayar yanzu mun ba da tarjaman ta ne kami ko mun minti biyar ko ka kirgi ni in kasa bayani ɗan <laughs> ah, taɓa ne cikakken bayanin qur'ani ai sai Allah <laughs> ko ba haka ba ne? akwai tambayoyi to shi kenan ga aya dai ta kira mu da musufanci da sufofi uku na ɗaya ka zama mumini na biyu ka tabbata a kan taƙawa kakai da awon imani kana sabu ko kana yin ƙara na uku ka kiyaye harshenka to kana yin haka kai kuma za ka ci gajiyar abubuwa uku na ɗaya Allah zai kyautata dukkan al'amuranka tuwonka ba zai ruwa ba kuma al'amuranka ba za su caɗe ba kasuwancinka ba zai tarzama ba domin salahul amali ya shafi komai duniya wa dina sannan na biyu za a gafata maka zunubanka sannan na uku za a ba ka rabo mafi girma gidan aljanna da abin da ke cikin tsara to ga wanda ya sami wannan to me kuma yake nema ai ya sami komai ya dace da komai kuma bai da matsalar komai ya Allah muna fatan ka dace da mu eh karin bayani Allah ya haɗa mu gobe na'am an ce da tambaya وعليكم السلام ne ne? shekara nawa ya kamata uwa ta daina kwanciya da ɗanta a gado a lokacin da ya bambance wannan dabino ne wancan kuma wuta ne a to a lokacin da komin kyan takarda mutsatsikakiyar murtala ta fi mashi in ka ije mashi kace dauki daya zai dauki mummunan murtalan nan ne da ta sha wahala kaga yana tantance abubuwa ke to sai a nisanta shi da shinkida an taɓa yin wani abu wanda ya bani mamaki da dadewa nima ina ɗan sagari akwai wani yaro mamansa allah ya yi mata gashin hammata sai ya kuso ba ta yarawa wannan ba muna tsaye cikin jama'a sai ya kama hammatan yana buɗewa yana wance wance bindi ne wannan wallahi kaji na ce wallahi yaro ne mai wannan ya nuna maka ko ya karantar da kai na faɗi haka ne don a gane hatsarin abin abinda yake karantar da mu ko dai tana sakaci tana wawan zama ko wani abu haka don haka a shari'ar musulunci ma shigan da mace za ta yi ga ajanib dole ya zan kowane lokaci ta zan muhajjaba cikin waɗanda ayan alƙur'ani ta ce ta yi sauƙi su ganta ba muhajjaba ba Allah ya ce abu tifilin lazina lam yusiru ala awamatin nisa ‘yan ƙananan yaro ƙananan yaro waɗanda yake da halittanta da bayan hannunta duk ɗaya ne a wajensu saboda haka mu daina sakaci mu daina sakaci Allah ya kiyaye na na Allah ya kamun dace wasu bahanaka Allahun wajen hindika ashhadu an ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله akwai wani bawan Allah masu social media da suke roƙon tallafi ya turo musu data har jid kuke cewa ko menene talatin su ci gaba da yada alkhairai ya Allah yadda ka turo wannan jerin jerin giyan data Allah ya sa da kai da iyayenka da ‘ya'yanka duk ku dace da shiga firdausi kuma ya ce in ya ƙare su maza maza su gaya mashi to ka ku bari sai ya ƙare in ya kusa ƙarewa ku maza maza su gaya mashi don ka aiki ya tsaya wani ma ya turo shida to Allah ya tura bala'i barinka eh, ya haɗa mu duka aljanna kun san wanda ya haka duk inda aka tura duk inda karatu ya je yana da shaya wa man ahsanu qawlan mimman da ila Allah wa amila salihan wa qala ni min musulmina. Allah ya ansa mana aiki akwai kum din itikafi ka je wajen yan agaji ka ansa a waje Allah ka ba mu iko amin assalamu alaikum Amin.